Allah ya kawo majalisi na biyu a cikin majalisai da muke gabatarwa na wannan karatu na musamman a cikin littafin ɗalibul ilmi bai na tartibi wal fawdawiyya na Sheikh Abdul Aziz bin Muhammad Ali Sadhad hafizahullah za mu tashi wa mimma yahsunu dhikruhu huna daga cikin tsarin Allah maɗaukacin sarki da yayi na gudanar da duniyar nan kuma zai kyauta ambace shi anan nan jiryanul duk ruwan da ake shan shi to za ka gaina gudana ruwa na rafi tafiya yake yi wa adamu sabatiha kalbiha sannan ko ba a waje ɗaya suke ba rafuka ba waje ɗaya suke ba tafiya suke shi yasa yanzu wannan rafin namu na nan da nake ce mai gadar jos galma ko to in ka tashi zai tafi shi ne zai haɗe ka za ka iya tafiya ila a ce wani iyazu billah mutum ya fada sai a yi tsinta shi a kogi a jihar kogi lakwaja saboda gudana ya yake saboda ya yi daɗi eh? amma teku shi da ba shan shi ake ba ba a da bukatar shansa sai ya zama raket sai ya zama a waje ɗaya yake zakara ba'adu ahlil ilm wasu daga cikin malamai sun ambata أن الماء الأذبع للي هو دائي لو بقي راكدا دا أتي زي تبت أوجي ليا لتعفنت رائحته تو دا إسكسع ذات قسنتي تيفن فناه ولم يشرب بزا يشابا إسكسع ذات رئي بزا يشابا بخلاف الماء المالح سامان روان ديك شيني جشريني روان ميكينا روان تيكو فسبحان الحكيم الخبير tsarki ya tabbata ga Allah wanda ya kasance mai hikima kuma wanda ya kasance matsayi ƙwararre a cikin tafiyar da al'amuransa yanzu ɗan adam da za a ce zauna a waje ɗaya ya zai zama a ɗaura ɗan adam ba zai je ko ina ba daga wajen da yake ba zai tashi ba ya rayu shi za ta zama yanzu idan mutum ya samu matsala a asibiti wal iyazu billah ko a gida bai da lafiya ai nan ɗin shi ya kan lalace inda ya fi kwanciya yakan lalace amma wanda yake tafiya ba sai gan shi da ciwo amma ciwon na bushewa saboda wannan muguwan da yake to kaga wannan tsari ne na Allah wa'ajab min at-tartibi wan nizam fi hayati al-bi' amal yace kayi mamaki a game da tsari da yadda Allah ya jera rayuwar mahallai wali na'khudh masalan hayat as-sibai al-wahshi mu ɗauki rayuwar dabbobin waɗanda suke cin nama sune sune siba'ul wahshi dabbobi masu cin nama a daji wattayil da kuma tsuntsaye fi sha'ani a game da lamarin abincinsu siba’ul wahshi idan ka ɗauki dabbobin daji masu cin nama Asadi kaman ka ɗauki zaki wannan miri da damisa tasbadu farisata hamin albaqar kullum suna farauta abinda suke farauta ne wanda za su ci min albaqari daga shanu walganani da tumakai wazziba'i da bariyi aw ghairiha ko makamancin su thumma ta'kulu hatta tashbi'a sai su ci har su koshi fata'ati ba'daha sigharu tibai idan zaki da damisa suka kama suka gama ci suka rage to sai kanana kananan dabbobi masu cin nama su kuma sai su zo su ci min ziba'in kaman kuraye wa da kirke ba da ha bayan su kuma kirke da kura sun zo sun gama ci ta a ci jawari tsaye sai tsuntsaye su kuma masu fiƙa masu masu akaifa sai su zo irin su dage eh, irin su dagi irin su abin nan manya-manyan tsuntsaye haddasa shahu da shirwa sai su zo sun mata a ci sul arbis tsarira bayan su ma sun gama cin nasu sai kuma ƙanana-ƙananan ƙwarin ƙasa su kuma sai su zo min hasharatin ƙwari wa gairiha da makamantansu li taqdi ala ma baka domin su karasa abin da ya saura ku duba tsarin Allah zaki zai fara ci ko da nisa saboda su manya ne in suka gama ci sai waɗanda ba su kai su ba irin su kuraye da su dage da su kyarkeci sai su zo su ci su ma su rage abin da za su ci sai tsuntsaye su kuma masu cin nama su ma sai su zo su ɗiba nasu su ci duk da haka kuma su rage sai a samu ƙanana ƙananan ƙwari su ma sai su zo sai su cina su wa iza qaddara anna jawarih at-tayr idan aka kaddara cewa tsuntsaye waɗanda suke da akaifa wa qawaridi ko qawarid ko qawari da ana ce musu eh? wa qawarib al-ard lam ta'ti sannan su kuma waɗannan ƙanana ƙananan ƙwarin na ƙasa su kuma ba su zo ba duka ba su zo ba lamta aci ba su zo ba fa inna shamsa to tabbas rana wata la'ayya ne da kuma yadda zamani kwanaki za su daɗe tufni ma ta baƙa min aljif to za su ƙarar da abin da ya sauran na musha da waɗannan ba za ta ci ba to Allah da kansa ya ƙaddara zamani kwanaki za su zo kawai da tafiyar da wannan abin sai ka zo ka ga abin ya zama ƙasa fa kaifa yakunu sha'nu law baqiya tilka aljifu to ka kaddara kuma a ce waɗannan waɗannan gawawwakin mushe mushe din za su tabbata tufrizu ra'ihata halafinata za su rika feso warin su wanda ya riɓe ma'a taqadumiz zaman duk da zamani ya dade ala taqtalu tabi'atul hayati shin ɗabi'ar rayuwa ba za ta rikice ba amma sai Allah ya tsara Yin waɗannan suka ci su rage ma waɗancan waɗancan su zo har a ƙara idan ma ba a ƙara ba to zamani zai zo ya cinye kwanaki za su zo su cinye saura ikon Allah wa huna waqfatu anan ya kamata mutum ya dan tsaya yayi tunani law kana adadul wahshi aksara min adadil an'am da a ce waɗannan dabbobin masu cin nama sun fi namansu yawa sun fi dabbobi yawa allati taftarisuha waɗanda suke farautarsu fa hal tatantazimu hayatul bi'ati shin rayuwa ta muhalli za ta tsamu sai a ce zaki da iyalansa dangin zaki ko dangin damisa da iyalan damisa sun fi shanu <clears throat> ɓauna sun fi su ya kuke ganin su in ɓauna su in ɓauna ta zo wucewa da ita da iyalanta ya kuke ganin su ai yawan nasu wani zuwan shi ke ba su kariya sai su kori zaki da shi da mata shi zakanya da 'ya'yansu sai su wuce saboda yawansu to Allah subhanahu wa ta'ala a ta da yadda ya tsara al'amurra duk wani abu da zai zama shine abincin wani to abincin zai fi yawa wa qaddara fiha a shine wa Allah ya tsara abincin da za a ci a duniya shi yasa duk wani wanda zai baka labari cewa za a yi yunwa ƙarya yake shekara kaza za a yi yunwa a ba dai duka duniya a yunwa ba za a iya jarraba wani bangare da yunwa amma ba duka duniya ka ce wai za a yi matsala abinci duka duniya ba ko a ce ai za a yi matsalar ruwa duka duniya a rasa ruwan sha Allah bai tsara wannan tsarin bal sa ya hasulu khalalun kalla aha bal sa ya hasulu khalalun za a sami jibi wa fana'un da ƙarewa ya adami asibabin tawarufin halki saboda an rasa gado na halitta fi jawarih a cikin tabbatar su waɗannan dabbobi ko kuma waɗannan gaɓoɓin sau daga tsarin Allah subhanahu wa ta'ala shi ne duk abin da wani zai ci to Allah zai yawaita shi za ka kuma ya fi yawa Wani za kana min azimi hikmatillahi ta'ala shi yasa ya kasance daga cikin hikimar Allah madaukakin sarki wacce take babba kasratul an'a yawan dabbobi dabbobin ci wa qillatul da karancin su kuma dabbobin da suke cin su har mawaƙi ai ya faɗi ko eh ya ce bughatul ardi ha firahan wa ummu saqri miqlatin nazur ce bugasul arzi tsuntsaye yan ƙanana kanari aksaru hafi rakan su suka fi yawan haihuwa wani zubin idan tsuntsaye suka zo wucewa zai ga rufe tararin samaniya amma wa ummu taqri miqlatun nazuru amma ita mikiya guda nawa take kuna da mikiya a Zariya? yanzu da mikiya za a kama mikiya za a zo da ita a Zariya nan abin kalloci ko ta zo ta kofar gidan wani a bak kallo saboda hatta tashin ta aina daban ne sai an ji wani gigi saboda girman ta a sama ba ta da yawa to Allah ya sanya abincinta a cikin waɗannan ƙananan tsuntsayen to sai ta kasance ita ba ta da yawa su kuma suka zama sun fi yawa yanzu shanun da ake ɗiban su ake kai su Legas tirela nawa yau aka tayar kuma duk zaba ne su za a yi yau duk yanke su za a yi to kana jin da su da 'yan adam wa fi yawa sun fi ɗan adam yawa to haka da kaji da ake ci gona ɗaya zai ka ji wani yana da an ka tafi yin manya-manyan gonakin da zai ka ya ce ai ya zuba 'ya'ya dubu ɗari biyar a gonarsa ko ana fitar da kwai kaza a gonar duk tsarin Allah ne ولذا كان من عظيم حكمة الله تعالى كثرة الأنعام وكلة الجوارح نسبة إليها إذا ذا أكا تنتج نسبة إليها إذا ذا تنتج أتي دوات النن دوات النسوة ثقة يوى وكي كاسن الأنعام سنف الجوارح يوى وهذا من ترتيب الأمور وأن ينتهي يد الله سبحانه وتعالى يتار لمرة لتستمر الحياة كما أراد الله تعالى سوى درايوات تشغبين دا الله يقدامت تشغبه shahidul qawla shahidul qawli abinda ke shaida akan wannan maganar annal hayata fi kulliyatiha wa juz'iyatiha lalle rayuwa da dunkulanta da kuma rarraba-rarrabanta kaunan in ka dauke ta a matsayin yadda Allah ya ga damar ya gudanar da duniyarta wa shar'an da kuma yadda Allah ya tsara a cikin littafinsa mai tsarki a bauta masa qad balagat gayat at-tartibi wal itqan wallahi rayuwar nan da Allah ya tsara ta kai matuƙa a wajen jiri da kuma kyautatawa fatabarakallahu ahsanul khaliqin Allah madaukakin sarki albarka ta tabbatar a gare shi kuma shine mafi kyawun halitta masu halitta wanzur kadalika ila tafawuki bainan nas sannan kuma ka kalli wani abin da zai tabbatar maka da cewa Allah yana da tsari kuma ya sanya tsari ya zama yadda yake gudanar da duniyarsa ka kalli yadda Allah ya sanya fifiko a tsakanin mutane fa hunaka hakimun wa mahkumun akwai wanda ake shu akwai mai shugabanci akwai kuma wanda ake shugabanta hakimun wa mahkum wa hunaka khadamun wa mahdumun sannan kuma akwai waɗanda suke hidima akwai kuma waɗanda ake musu hidima walau kanu sawa'a da a ce sun zama daidai la fasadatil ardu to da duniya ba za ta zauna daidai ba amma yanzu da mutum ya ga ɗan sanda sai ya gina cancan ɗan kastiliya in ya gani zai gina canzawa in ya hango road safety sai ya gina cancan zai yadda yake tafiya ko da fa ɗan kastiliyan nan da ɗan road safety nan da kuma ɗan sandan ba adalci zai mai ba ba kuma tsara dokai yake da gaske ba amma tun da aka ajiye shi a wajen aka ce yana samansa to sai rika ji a ran shi inda ya zo ba shi sai ga yana wata tafiya takama wani dattijo Allah ya gafarta mishi ne ban dariya ya rasu lokacin da aka zo aka cire tollgate tollgate din nan da ake karban kuɗaɗe eh, da ya zo daidai wajen tashar yari yana tuka mota sai yake ce ma jikan shi jikan shi yake ban labari sai ce lokacin an cire sai ce ah. sai ce wani ina inda tarela ke bi shi ko mota shi karaman mota ce sai aka nuna mai ce ta nan sanda sai ya shiga ya je ya bi wai yanzu ba doka kudin nan da ake anta masu tirela su ba da naira ɗari masu ƙananan motoci su ba da naira goma to yanzu tun da an cire wannan dokar bari ya abin da ya ga dama so daga wace hanya tirela take bi bari ya je ya da ƙaramin motar shi kun gane misalin ai to haka ɗan adam yake tsarin Allah shi ne ya zama akwai jagoranci akwai shugabanni akwai kuma waɗanda ake shugabanta akwai waɗanda ake ma hidima akwai kuma waɗanda su suke hidima wannan tsari ne na Allah walakin warfa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sikhriya sai Allah madaukakin sarki yace warfa'na ba'dahum mun daga wasu a saman wasu fawqa ba'din a saman wasu darajatin da darajoji liyattakhidha ba'dhum ba'dan sikhriya saboda wasu daga cikin su dauki wasu a matsayin masu musu hidima sikhriyan su dauke su a matsayin masu musu hidima mun gane sukhriyan sukhriyan sikhriyan kuma shine izgilanci to kun ga tsarin gudanar da duniya tsari ne na Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya halici duniyan nan ba za ta gudanu ba in ba tsari shi ya sa muka faɗi malam ibn taymiya ya ce duk mutumin da ya bi tsari a duniya to shi zai samu duniya ƙwarai da gaske bature yana cewa failing to, failing to plan is planning to fail failing to plan is planning to fail ka ki tsari to ka shirya ka faɗi ita ce ƙa'ida. duk mutumin da bai yi tsari ba to tunani sakamakonsa shine kai ya ci nasara wannan shi ana samun nadir nadir la yuqal ana samun nadir kaga mutum yana tattaci barkatai kuma Allah na ta taimakon shi wannan nadiri ne labarin da ake bada na wani ɗalibi da yake karatu shi ke nan wai ranar jarabawa ta zo wai shi ke nan da ya zo kawai shi ke nan dama ya iya ya yasin kawai sai ya zo an ba da physics ne aka zo za a yi jarabawa kawai sai ya rubuta kawai ya rubuta bismillahir rahmanir yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim ya rubuta abinda zai rubuta sai je submit ya bada ana zuwa examiner ya zai ce wannan ne wannan sai bai gane ba sai ya mushi haka ya musu question mark guda biyu sai aka tura ma waɗanda za su haɗa su sa masa maki su sa masa a cikin takarda babba sai suka zata saba'in da bakwai ne sai suka samu shi sai gashi da e wallahi kakka dogara da wannan labarin ƙari shi ke sa ka ci nasara kwarai da gaske A التغتيب في حياة tsari a أرايو al'ummatai, كل أمم الأرض بينهم قواسم مشتركة duk al’umman duniyan nan akwai ababen da suka raba amma kuma sun haɗe a kansu su ya ke ci musu ƙawasin mushtaraka ƙawasin ƙawasin ababen da suka kasance kowa na da nashi amma kuma an haɗe a cikinsu fitan zai mishi uni hayatim a wajen tsara tsarin rayuwarsu fafablan an tafawutin na bayan bayan fifikon da ke tsakanin mutane bai na ra'isin wa mar'us da shugaba da wanda ake shugabanta hunaka nizamun litartibi shi'uni hayatihim to kuma akwai tsari na gudanar da rayuwarsu fa hunaka nizamun turuq akwai tsarin hanya tun mutum yana firamare ake koyar da shi tsarin yadda alamomin hanya suke me zebra ke nunawa in kaga zane-zanen nan ne ake nufi in kaga in kaga danja ƙwarangwal da kai me ake nufi in kaga an sa yara 'yan ƙanana-ƙanana me ake nufi tun a firamare ake koya ma mutane wannan za mu turuk tsarin hanya akwai labi na shanu an san komai yara na tsallaka titi akwai asibiti a nan hmm? akwai makaranta a nan duk an fitar da waɗannan abubuwa nan newton ne wancan roundabout ne mai hmm? tahowa wata hanyar zai bi wanda kuma yake tafiya ta nan shi kuma wata hanyar zai bi mai tafiya a ƙasa wata hanyar zai bi ɗan keke a ina ya kamata ya tsaya muna da wannan yanzu a najeriya ina jin mai tafiya a ƙafa ne har yanzu baya zuwa ya shiga tsakiyar titi irin highway babbaɗin nan amma ne ke ma na bi kawai wani sai ka gan shi ya hau keke tsakiyar titi ai shi ma abin hawa yake da shi to fa hunaka nizamu tuhuki wal amali was akwai tsari na aiki na hanyoyi akwai tsari na aiki was akwai tsari na tafiya wa ma yatba'u zalika min shu'unil bina da kuma abin da yake bin wannan na tsarin yadda mutane suke ginin su sai ka jana cewa akwai American system of building ya ce wannan tsarin ginin America ne ya ce wancan tsarin ginin Ingila ne ko ba haka bane wazira'a da kuma yadda mutane suke shuka su tintina akwai wannan tsarin wasina'a da kuma yadda mutane suke sana'o'insu kullu zalika bi quyudin kowanne ana yin sa ne da wasu dokoki walawa'ih da kuma ababan da aka tabbatar da su a matsayin ka'idoji tanzimiyyatin waɗanda suke masu tsari kowa yanzu hatta shuka yanzu yadda ake shuka doya da ba ko ba ka bane yadda ake shuka barkono da ba yadda ake shuka masara da ba ko ba haka bane sannan kuma tsare-tsaren yaushe ana ƙara samunsu kala-kala har ana musayansu ce mu ga yadda muke, ce amma kuma ga yadda muke ƙasar ku ga abin da take karɓa waccan ƙasar kuma ga abin da take karɓa wannan jiru fi hayatin mushama'ati wa duwal duk mutumin da yake lura da rayuwar al'ummatai wa duwal da ƙasashe yara anna ya inayatan bi tartibi shu'uni hayatin kuji zai ga cewa waɗanda suka fi kula da tsarin rayuwarsu hum ahna'uha su suka fi samun natsuwa bi taysiri ma'ashihim wa rahati abdanihim za su fi samun sauƙin rayuwa kuma sannan za su fi samun hutun jikinsu wannan kun yadda ko ku yadda ba duk ƙasashe da al'ummatan da suka fi bin tsari to rayuwarsu za ta fi kyau a duniya wannan wannan gaya ce ta adalci duk mutanen da suke da tsari suka fi tsari suke bin kuma tsarin nan ba rubutawa kawai ba ba kuma faɗi a baki ba suna bin tsarin aikace to rayuwarsu za ta fi sauƙi za su samun kwaciya hankali wannan ita ce gaskiya duk ƙasar da kuma ba ruwansu har gido suke yi to su kuma za su shiga cikin bala'i فانظر إلى المجتمعات التي تعنى بتطبيق نظام الأمور مثلا ينزك كلي الأمة تكي da ثار kaiwa da komowa na titi tsarin hanya matsalar misali idan ta ƙayyadar nasu biha idan mutane suka bi waɗannan bihi idan mutane suka bi wannan tsarin kai ya sihun mutma'innan ya ne abin hawa mahayi zai tafi a natsi aliman bi malahu yana sane da meye hakkinsa wa ma alaihi da kuma abin da shi yake kansa na ya aikata min sha'ani tsariƙi na hanya yanzu nan nan kaga masar masa sun yi kama da mu a abubuwa da yawa don ba su jin magana su ma amma rashin jin magana su bai suna mu yanzu kaga wannan wannan keke na tattara suna ce mata tuk-tuk tuk-tuk ba za ka ganta a highway ba ya za ka kama wannan titin na kaduna ko wannan titin na jos ka gansu sai dai a cikin unguwa haka nan cikin dakaci haka irin tituna da ake da kana fita bakin titi na wajen gidan manna to ba za ka gansu akwai doka akwai tsaya to shi yasa nisba hadari a cikin su ba ta da yawa ba za ka samu akwai hadari ba za ka samu akwai hadari saboda akwai doka wa fil sannan kuma a gefe guda ko wa fil ko muqabal kaifa yakunu sha'nu fi ihmal ya as-sayy ya lamari yake kasancewa idan aka yi sakaci da ka'idar bin dokokin hanya min adamin i'tina'i bihi ta hanyar rashin kula da wannan ka'idojin min jihatil hakimi aw al mahkum ta bangaren shugabanni su zama ba ruwansu akwai doka amma ba su damu abu ba awin mahkumi ko kuma talakawa jama'ar gari sun san ba ma sun saba dokar ba komai ya kake ganin sakamakon yana faruwa yanzu ka kama hanya daga zariya ta je kano akwai ran da ba a haɗari in kai rantsuwa ka ce kullum daga kano zuwa zariya kilomita 160 sai an yi haɗari alal akalli ɗaya ba za ka yi kafara ba saboda ka faɗi haƙiƙa ne abin da yake faruwa a akalli ɗaya wanda ko ni dai ban taɓa bin hanyar kano ba da an yi haɗari ba tun kafin a zo gyaran titin har aka zo yanzu da ake gyaran titin sai an yi haɗari saboda babu bin dokoki a ƙasashen da suke kula da dokoki an sa komai a kwamfuta kama yi gudun kana wucewa za ka kai wani waje kawai sai dai ga an kama ka in ka ce mai kai kawai sai a nuna maka hotonka da kanan kana gudu ka wuce speed da aka sa ai ka wuce mane da aka ce a yi gudu a kansu kuma kowa na jin wannan dokar zai bi ta a cikin tarihin ashir muhammad bin salim usaimin rahmatullahi alai da ake badawa wata rana yana tafiya da direbansa direbansa na gwamnati tunda babban malami ne shi gwamnati take gudanar take take gudanar da rayuwar shi suka zo suna tafiya da direbansa ya saki gilas da malam da suna tafiya a shi a je gudu yake ta shekawa da mana a shi wani salon sun bai sani ba suna zuwa wani waje kawai sai aka kama aka ce sun aka fito musu aka ce gashi sun sun saba doka malam muhammad yi salih sun yana cikin mota sai can wani cikin ma'aikata sai ya ce kai sai ya gano shi ya gano shi ne a cikin mota sai ce kai sun san wanda kuka kama kuwa ba su sani ba sai ya gansu suna kuskus sai ya ɗaga gila ya ce menene ai sai suka gan shi dukkan su kar makalla ai wallahi ba mu san kai bane ya ce me ya faru ya ai ai ba komai mace da komai me yasa kuka tsaye da mu ya ai direban ka ya wuce ka'ida sai ga shi kaza kaza sai ce alaihi nisf wa alayya nisf ya ce tare da za a aka ci mu ni zan biya rabi shi zai biya rabi saboda ka zan biya mashi rabi shi ya gudu ni ban san ya gudu ba amma tun da ma dumtu fi sayyara ke kuduni fa alayyan ne tun da ni a cikin motar nake ni yake ja to ni ma ya ja musu saboda haka zan biya masa rabi rabi kuma ku cire a cikin albashin shi to da ka yi biya masa rabi rabi kuma yake a jirai to mu ya ne أجير همنا الله وببالغ الأسف بالمقارنة مع ديار المسلمين tare da cikin bakin ciki da abin damuwa idan ka gwara da kasashen musulmai unzu ila kasirin min diyarai gari ka kalli kasashen turai da yawa daga cikinsu wata tara asarar inayyaki da tartibi fi shi'unin haya za ka ga gurbi da tasiri na tsari na rayuwa a waɗannan ƙasashen da ba musulmai ba mawaƙi a najeriya da ya je amerika ya ce ba sa sallah sai dai rike dokokin ubangiji to ne dokokin ubangiji haƙoƙin zamantakewa ce ba ta sallah sai dai rike dokokin ubangiji ita ce rayuwar da ake yi Allah as'alu Allah ce roƙo an a hawa da musulmi Allah ka gyara mana halin mu mu musulmai fi umuri dinihim a lamurran addinin mu wa duniyahum da kuma duniyar mu Allah ka gyara ma musulmai halin da suke kaga wannan ba karamar damuwa ba ka tashi yau in kana son ka buga misali kasa mai tsayin sai dai ka faɗi ƙasar turai ko turan gabas ko turan yamma in yau mutum ya zama yana kula da tsari shi a ce a bature taɓa bature yake akwai wani babanmu nan nan a tudun wada ce masa ake bakin bature wai ne ne hmm? a ah, ina so zan ci a kunna ku bani su kuma. mun gane الاسلام islamu dinu والكمال كون kamal kun ga ya ce mana at-tartibu fi ya fara mana cewa a tartibu sannan yazo ci a tartib fi hayatil ummah to sai da al-islam dinin tartib wal kamar. addinin musulunci addini ne na tsari da kuma cika in ka ga rashin tsari da hargido a cikin musulmai ba laifin musuluncin ba ne laifin musulmai ne shi ne baturan da ya musulunta ta hanyar karatu karance-karance ta yi da ya karance-karance hatta hadahu Allah ilal islam Allah ya shirya da shi ya musulunta sai ya tafi haji sai ya ga saɓanin abin da ya karanta a cikin littafan musulmai sai ya wata magana ne tausayi ya ce alhamdulillahi alladhi allamani islamu islama qabla an a'lama al-muslimin yace yabo ya tabbata ga Allah da ya sanar da ni musulunci kafin in san suwaye musulmai ka maganar sa na nuna da musulmai ya fara sai ba zai musulunta ba النازع في أمور الإسلام وتشريعاته بعين بصيرة متمن ديلو يكي بنتكي أدام دا لمغا مسلم شي دا كما شريعو إنسو كنتو كنتنسع بعين البصيرة دا إذو نبصيرة يرى أن الإسلام زي دلل مسلم شي ونية بالترتيب والكمال يا لوردا مسلم شي يا با مهل يا با تاني مهمنشي والكمال دا كما ين أبعثكي با تارد توايا با في جميع أحكامه الكلية أدكه كنشو كنشنسة دممو والفعلية لكم كنشو كنشنسة نريش فمثلا في شان العبادات مثالي مؤتلم من عبادة هناك ترتيب عجيب أقي آري ضم ماكي وتنظيم دقيق فلن أقي آري لون ليكسن شيء زرفي وبالمثال يتضح المقال in an buga misali ake gane bayani hunaka ibadatun zamaniya akwai ibadodin da suke da alaka da lokuta min hama huwa yawmiyyu akwai waɗanda yan kullun kullun ne as-salawatil khams kamar biyar da duke mun yi asuba ko yanzu muna jiran azhar insha Allah wa min hama huwa usbu'iyyun akwai kuma yan sati sati an mako mako ka jumu'ati ita juma'a ce sati ake yin ta wa min ma huwa sanawiyu akwai yan shekara shekara ka siyami ramadan kaman azumin ramadan wa min ma huwa umriyun akwai kuma wanda shi a rayuwa in kai ɗaya ya isa ya'ani la yajibu illa marratan fil umri ana nufa hmm, a rayuwa su ɗaya waje ba kan hajji kamar hajji in kai alhajji marratan hadisin abin nan hadisin al'aqra ibn hadis ko wa minha ma kunu bi hasabi sababihi akwai kuma ibadar da kwata kwata kila haka mutum ma ba za ka yi ta saboda sai sababin ta ya zo kal kusufi kamar kiskewa yanzu kiskewar rana wani sai a haife shi ya gama rayuwar shi bai taɓa ganin an yi ba balle har ya sallah har gara gara kiskewar wata ko ita kuma yanzu a wannan lokacin sai ta faru kana san kana bacci ma baka san ba ta faru ba sai da safe sai a ce maka ai wata ya kiske hmm? walittisqa'i haka na roƙon ruwa kaga sai da sababin sa wa min al-ibadati ma yakunu muqayyadan bi makan akwai kuma ibadar da aka iyakance ta ita sai a wurin kaza za a yi ta bi makanin mu'ayyanin a wani wuri ayyananne kal hajji la yakunu illa fi makkah kaman hajji ba a yin sa a ko ina sai a makka ku duba wannan tsarin dan Allah ثم تأمل الترتيب في ibada العبادة sannan kuma ka kula da yadda aka yi tsari a ita ibadar kanta fa masalin salawatul mafrudatu ka ɗauki misalin salloli guda biyar ɗinnan na farilla hamsu salawati salloli biyar ne fihin na raka'atun jahariyatu akwai raka'o'in da ake yin su a bayyane wa raka'atun sirriyatu akwai raka'o'in da ake yin su a ɓoye wa fihin na rubaiyatu akwai waɗanda ƙwarhuɗe ne hudu ake yi wasu lafiya akwai kwar uku uku kawai ake yi raka uku wasu na'iya akwai kwar biyu raka'a biyu kawai ake yi sun mata ammalfin raka ake nasiha sannan ita kanta raka aka ka kalle ta wa a jamlin hukumin tarfili a da'iha sannan ka yi mamakin yadda aka kyautata yadda za ka gabatar da ita yamun ka tsayu Tumma maruku in sannan ka yi ruku'u sun marafin wa'afi gano sannan ka sake ɗaguwa ka natsu sun masu judin sannan ka yi sujada sun marafin wa'afi gano sannan ka sake ɗaguwa ka natsu sun masu judin ka sake wata sujada sun marafin wa'afi gano sannan kuma ka sake ɗaguwa ka daidaitu wanzun ila azamatin sarcini sannan kuma ka kalli girman tsarin fitin nau'i a tsarin raka'ati a yadda aka nau'anta maka zikin wurin raka'a kabbara karatun alkur'ani kabbara du'a'ul istiftah isti'aza basmala karatun fatiha eh? karatun sura kabbara ruku'u in kai ruku'u jibar tasbihin da kake yi eh? in ka dago da ruku akwai zikiri in ka tafi sujada akwai zikiri a tsakanin sujada guda biyu akwai zikiri tahiya akwai zikiri sannan wancan ba irin wancan ba ira'atun fil qiyam in kana tsaye ka karanta alqur'ani wa ta'zimun fil ruku in kai ruku kuma ka girmama Allah wa sana'u sannan yi ma Allah kirani wa hamdun da yabansa fil rak'ayin mu idan ka dago سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أقحت كما قال العبد وكلنا لك عبد كذا كذا ودعاء في السجود سنكم الدعاء السجدة قدومون نسار دم الله ثم ارجع البصر مرة أخرى سننك تاكفوما ككلا دا إذنك إلى مناسك الحج دعاء أيك الحج wa kallidin tsarafa ka sake jujjuya idanka fi umurin manasi a game da lamurran ayyukan hajji litara a ja'iba za ka ga abubuwan ban mamaki wa aza'ima da al'amurra manya-manya fil inayati bi tarti da yadda aka kula da tsari tanakkulun bainal mashaa'ir bi yadda za ka rika ciratawa daga nan ka tafi wani aikin bitartibin a tsare wa ramyul jimari bi tartibi sannan kuma da yadda kake jifan sheda jifan ta tsakonkwanin nan bi tartibin da tsari hmm? sannan wa tawafu bi tartibin sannan shi kan kanshi tawafi a tsare wasu sa'yu bi tartibin sannan kuma ka kalli yadda kake sa'ayi shi ma a tsare bal shau'u tawafi wasu sa'yu bi tartibi su kansu zagayen na tsawafi da sa'ayi a cikin tsari fafi shauƙi tsawafi taqbilun wa matsu. a zagayen da za ka yi na tsawafi akwai sumbanta alhajjul aswad wa masun akwai shafan abin nan abin nan yamani wa ramalun fi uwal sannan idan mutum namiji ne zai yi sassarfa a gudun farko a tafiyar farko وكذا تشريع من حكيم وكذا هكذا هكذا تشريع من حكيم خبير wannan tsari ne na shari'a daga wanda ya kasance mai hikima kuma ƙwararre annabi fa sama ahsanun nasi tartiban li jami'i shu'umihi to gaba daya manzo Allah sama yafi kowa tsaya a lamarin saboda haka ka ɗauke kanka ka kaf ka cokan ka je ka sa a gidan manzon Allah su salama in kana son ka zama mai tsari yanzu don Allah mu da muke da manzon Allah sallallahu alaihi sallama, mu ne za a zo ana buga mana misali na tsari da kasashen kafara Kai ka san mun koma lalace mu taka inda ta kai qabla siyaq al-kalam fi hadha al-mabhas kafin in koro batu a wannan binciken أذكر من تذرع وتعذر بكثرة مشاغله إنا تناتدع وان يركع كي واينا قوم وايباد أزري بيوان أي كنسع واشتكى من عدم قيامه بلوازمها sannan ya kocan cewa shi ba zai iya tsayuwa ya aiwatar da ababen da suke tilas a rayuwarsa ba fa Kulu da sai in ce masa law fattashta fi kutubit tarajim da za ka yi bincike a cikin littafan siran malamai والتواريخ ده للتفن تاريخ مصمم إذن تسير علام النبلاء فلن تجد أحدا أكثر شغلا من النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذاك سامونا أدوني أن دي كيما وسما يوان أي سيما من زال سما رجل في أمه من زال سما متن ديني أما ألا مدوك سنتسيا كتر مسا أيكا متعني ديوا wa ma kasrati duk da yawan ayyukansa faqad kana yaqumu biha ala ahsani wajen wa akmali surati ya iya tsayuwa da su ya aiwatar da su akan fuska mafi kyau da kuma cikakken tsari da suwa wa misdaqu zalika wa huwa wa huwa abinda zai gaggata maka haka kuma shine shaidar magana ta ka zo mu tafi أن الناظر والمتتبع لما جاء في كتب الحديث والسير دم متمن بيبي تكي ya يبي abin da ya zo a cikin littafan hadisi da sira wa shama'il da kuma bayanin sufofin manzo sallama fi siratin nabi sama a yadda manzo sama ya gudanar da rayuwar sama annas tare da mutane wa ma khassati ahlihi da kuma yadda ya gudanar da iyalansa ya'jabu min kasrati mashaghilihi wa shawaghilihi wa shu'ulihi mutum zai yi mamakin yadda manzon ne ke da yawan ayyuka da kuma yawan sha'anonansa wa ajabu ajabuhu sannan mamakin mutum zai karu min kiyamin da sama jihadi bi inayatin tamma yadda man sama ya iya tsayuwa da su kuma ya cika kula da su sha'awan ba'idan kai tunani zai تناني زي قيمة متومة تطوغ ومنيسا إذا رأى في حياته صلى الله عليه sama أوقاتا zai ga wai a cikin rayuwar manzo Allah sama bayan waɗannan ɗumbin ayyuka yana da auƙatan wasu lokuta litarwiyi an nafsihi da yake dan sadadawa yake dan sararawa ya huta ku duba wa an ahli baitihi da kuma yadda manzon Allah sallallahu alaihi yake hutawa tare da iyalansa nahi ka anil qiyam bi shu'uni ahli baitihi balle kuma yadda manzon sama na na ishe fa an tambaye ta manzon sun ne yake yi a cikin gidan sa ya kuma bi mihnati ahli manzon sun yana tashi ya taimaka ma iyalansa a yi abinci tare da shi a yi shara tare da shi amma kuma kaji an ce manzon sama wata rana an kira sallah yana cikin gida bai fito ba lafiya shi kalin amma musu jira shi a naɗa wani sabon lima ka taɓa ji a tamma qiyamin wa akmalahu mazan sama ya tsayi da wannan mafi cika kuma mafi batsewa mafi batsewa wa bil misali yattadhihu al ai da dai misali bayani yake fitowa fili kana sama yaqumu bi a'malin mutanawwi'a manzon sama ya kasance yakan tsayi da ayyuka waɗanda suke mana wa'anta khasatan a keɓe wa amma da kuma waɗanda suke gamammu dakhilal madinatu wa da a cikin garin madina da wajen madina fa min zalika tablighul ilm daga ciki akwai karantar dajjal zai yi bayani kansa awa goma sha biyu manzo sallama yana bayani akan dajjal wuni guda dajjal kawai masu riwaya suka ce sai dai ɗayan mu yana da bukata ya tashi ya tafi manzo sama yana zaune sai dai in an kira sallah ya tsayar ya sallah ya dora bayani akan dajjal duk abin da ke da alaka da dajjal sai da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yi masa habbai bayani kaga wannan fa maudu'i ɗaya ne wa qiyadatul juyush sannan ko man sama da kansa yake jan a tafi yaki malamai suna cewa manzana su salama manya-manyan yakokan da ya halarta da kansu guda 28 sannan ya tura guda 36 wanda bai je da kansa ba kaga gazawat da saraya ke gazawat guda 28 saraya guda 36 wannan malamai sun kalli waɗanda suka fi girma da amma akwai wanda manya-manyan littafan sira suke ambata wanda kananan littafan sira ba su ambata kamar al'imamu muhammadu bin ishaq al a cikin asiratun nabawiyya da almajirinsa ibn hisham eh? ibn hisham shi ma a cikin asirar nabawiyya da ibn sa'ad a cikin tabaqat a tabaqat al-kubra kaga sun kawo yaƙoƙan da wasu basu kawo ba al-imam al-qayyim da yazo cikin zadul ma'ad fi hadi khair al-ibad ya zaɓi waɗanda suka fi muhimmanci ne ya ambata ba duka ya ambata ba mafiya muhimmanci ya ambata sosai da suka kai talatin da shida wanda bai je da kansa ba ashirin da takwas waɗanda ya je da da kansa wastiqbalul wufud sannan ana nan sai a ce akwai shekara ta tara wannan watanni sha biyu na shekara ta tara bayan hijira manzo Allah sallallahu ya rika fuskantar wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja ita ce sanatul wufud sai a ce jama'a gari kaza za su sun zo kuma ba waya ake da shi ba balle su bugu su ce ai suna nan tafi manzon sama zai shirya ya tarbe su ya zauna da su ya musu bayanin musulunci kuma bai hana ya ci gaba da karanta da sauran sahabbansa ba bai hana ya shiga gida ba wa imamatuhu bin nas sannan kuma shi yake jan mutane sallah jumu'atan wa jama'atan shi yake jan juma'a wa jama'atan shi yake jan sallah guda biyar wa ifta'uhu lin nas sannan kuma zai zauna ya rika ba da fatawa wa ijabatu as'ilati ghairi Musulmi sannan kuma waɗanda ba musulmai ba za su zo irin yahudawa zo su ce suna da tambayoyi kiristoci za su zo su ce suna da tambayoyi kaga nasara na Jiran, nasara na Jiran sun zo aka ce malaman tafsiri suka ce ta sanadiyar sa aka saukar da ali imran mafi yawancin ayoyin ali imran suna bayani ne akan nasara na Jiran. kiristoci ne da suka zo daga wani gari da ake ce masa najran suka zo domin su yi manzon sama tambayoyi kuma manzon sama ya zauna da su saurare su raja a hidayatihim saboda yana fatan su musulunta hmm? wa taqsimul ghanaim sannan manzon sama shi yake daukan nauyin raba ganima har ma ya ce innama ana qasimun wallahu al-mu'ti ni aiki na in raba Allah ke badawa wa iyadatul maghda min al muslimin sannan kuma za a ce masa ce sai ina wani duk ya san sahabban shi ce sai ina wani sai a ce ai bayan da lafiya yau kwana uku kenan sai mutum da yake to za mu je mu gaishe shi ke tafi ya je gaishe shi wa ghairihim hadda waɗanda ba musulmai ba yana zuwa ya je gaishe su wa tashyi'ul janaiz sannan manzo sama shi yake magawa sallah kuma a kai ta makabarta tare da shi wa ziyaratul maqabir sannan lokaci bayan lokaci ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana zuwa ya je kai ziyara makabarta don Allah a barka da waɗannan ayyukan kai kadai ya zaka yi zid hada ka ƙara annahu kana yu'ta bi tibyani duk da haka kuma ana kama manzo sama yaran da aka haifa fa nika alaihim ya sa musu albarka wa yuhannikuhum hmm? wa yuhannikahu kuma ya musu tahaniki in an haife su ya tauna da dino shafa musu a dakashin su wa yad'u kuma ya musu addu'a wa kana sallama ya'ti a al-muslimina wa yazuruhum kuma duk da haka manzo sama yakan je gidajen masu rauni daga cikin musulmai ya ziyarci su wa udu marbahu ya gaida mara lafiyar su wa yashhadu janaizahu kuma ya halarci sallar gawar su wa kana yazuru al-ansara kuma yakan je ya kai ziyara ga gidajen mutanen Madina wa yusallimu ala ya yayi sallama ga ya'yansu ƙanana kanana wa yamsahu ru'usahum sannan ya shafa kansu ya sa musu albarka wa kana yaqbalu al-hadiyya sannan manzo sama ana kawo mata kyauta ya ansa wa yusibu alaiha sannan kuma shi ma ya bada tafici wa yamshi ma afahil haja sannan wani zai ce ya ma'aikin Allah waje kaza ina da bukatan mu je tare da kai manzo sama ya bi shi su ma afahil haja tare da mai bukata li yaqdi hajatahu domin ya biya masa bukatarsa wa yashfau idza tulibat minhu shafa'atu sannan yakan shige ceci wani idan aka nemi ya cece shi duk mutum daya rajulun fi umma sallallahu alaihi wasallam wa amma fi ma ya ta'allaku bin nawafil sannan ka da bangaren abin da ya shafi na filfili fa amrun aji uja wannan al'amari ne wanda ya fi ban mamaki faqad kana sallama yusalli qabla adh-dhuhri arba'an anil sama yakan yi raka'o'i hudu kafin azhar kullun wa ahyanan raka'atayn wataran kuma ya biyu wa ba'da haka zalik sannan bayan ya gama azhar ko ya hudu ko ya biyu wa ba'da al-maghrib rak'atay bayan magriba yana biyu wa ba'da al-isha'i rak'atay bayan isha'i yana biyu wa qabla al-fajr kafin asuba yana biyu wa yusalli min al-layli 13 rak'atan sannan duk dare yana a goma sha 13 sannan ba irin taka ba ba irin tawa ba Huzaifa ya ce na zo na bi manzon sama sallah wata rana sallar dare sai da na so in yi abun kunya in gudu ya ce ya buɗe bakara sai na zata zai karanta aya ɗari mai rufu ai sai ya zarce sai da ya karanta aya ɗari biyu da tamanin da takwas ɗin ba sannan ya buɗe nisa'i sai da ya gama ta wajen aya ɗari da saba'in da bakwai ko ko da shida ɗari da saba'in da shida sannan na zata zai yi hutu sai ya dawo kuma ala imran sai da ya ƙara ayi ɗari biyu ɗari biyu da tamanin da takwas ɗari da saba'in da shida ɗari biyu nawa kenan sannan ya rufu da ya tafi ruku kuma sai da ya tsawaita ruku irin tsayuwar da ya wa ya yaqumu hatta tatafattara qadamahu manzo sama yana yin sallah haske kafarsa ta farfashi wa lam yudayyi haqqa ahlihi sannan kuma baka ji wata matarsa tana kuka cewa bai ba ta hakkinta ba bal ya ce khayrukum khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli shi ya ba mu ka'ida yake siyayyen ku shine wanda ya fi kyautata mu iyalansa ni na kyautata mu iyalai na zai faɗa haka nan a kyana sallallahu alaihi wasallam yar man mariba min ahli in wata ba ta da lafiya a cikin matansa shi yake mata tawaida ya mata rukuya wa yudaibu auladahu sannan kananan ƴaƴansa yana musu wasa wa ahfadahu jikokinsa ma yana musu wasa dukkan mutum daya rajulun fi umma wa ma a zalika kullihi lam yubayyi haqqa nafsi kuma a daidai wannan lokacin manzo sama bai tozarta haƙƙin kansa ba fa a ata jasadahu haqqahu manzo sama yana motsa jiki yana ba jikinsa mu yana ba jikinsa haƙƙinsa fa kana yasumu yuftir wata rana ya azumi wata rana ya yin azumi wa yaqumu wa yanam wata rana ya qiyamul layl wani lokacin kuma ya bacci wa ya akulu lahama sannan ana kama manzo sama nama manzo sama na cin nama kuma nau'ukan nama har da naman kaza ana kama manzalla yana cin naman kaza wa min inayati ta sama bi nafsihi sannan yadda man sama ke kula da kansa wa shu'unihi al-khassati da lamarin sa ke bantattu annahu kana yakhsifu na'lahu manzo suna yana dinki takalmin shi da kanshi sallallahu alaihi wa sallam wa yaqta'u qamisahu sannan yakan yi faci a rigarsa wa ya udhiyatahu sannan ranar sallah da kanshi yake yanka layyarsa wa sha shatahu sannan yana ya sha nono sai je ta nonon kinkiyarsa da kansa wa yabqi nafsahu in yana tawaida da in da lafiya da kanshi yake makan shi tawaida wa وكان من عنايته صلى الله sallama bi nafsihi daga cikin kular da manzon sama yake da kansa annahu kana anzafan nas manzon sama ya fi kowa tsafta ba a ganin da ta a tare da shi وكان يؤرف بريه الصيد إذا أقبل من ذو سمى الصيد إذا أنا جاني شيني دك أي تراري إذا يتهو أنا سيسي مكان جيم طيا أحنيا لوني دوم من جيم ذو سمى زيجي وحنيا تك أي شين شك أي شين شكي قباك صلى الله عليه وسلم ومع هذه الأعمال المتنوعة duk da waɗannan al'amuran waɗanda suke manau'anta al-mutakarrirati masu maimaituwa faqad baqiya fi waqtihi zamanu litarri duk da haka sai da sama kuma akwai lokaci da ya ware makansa kansa tungin da yake yi litarwi na hutawa ta ba bayna al mu al-mudammarati manzon sama sai da yasa aka aka yi tsere aka yi gasa a tsakanin alkhairin mubammara dawakan da aka yi watar da su karmasin sun doko dawakai wanda ba ki ba a cikin su ba ci abinci da yawa ba walkhailin lati lam tuzammar sannan kuma sai ce waɗannan dokokin su dawakan su kuma kotassu ne su kuma su zo su yi gasa abdullahi bin umar ya ce ina cikin waɗanda aka yi da su wanda bai da lokaci zai tsaya kallon polo eh? wa kana yanzu ila ba'd al-habashati kai bayan haka ma wasu maharba suka zo masallacinsa mutanen habasha suka zo suna wasan harbi manzon sama yaje yana kallon su wa hum yal'abuna bi sirajihim suna wasa da makamansu hmm? wa atala an-nazara ila la'ibihi manzon sama ya dade yana kallon wasan su ya tamakkana ahluhu min an-nazari ila la'ibihi saboda iyalansa su zama sun ji daɗi sun tabbata sun kalla har iyakar son su na na aisha ce wata baka aisha ta rabu yallahu ana sannan kuma wata rana a cikin gida ya ce mana na aisha su zo su yi tsere ya wuce ta wata rana ta wuce shi wata rana ya wuce ta ila gairi zalika min ma yas'ubu tadwinuhu da makamantan wannan wanda zai wuya a ce an iya rubuta shi fadlan an hasrihi balle kuma a ce an iya kance shi min ma kana yakun bi sallama min al'amali wa abinda annabi kuma yake tsayuwa da shi na ayyuka allati law qusimat ala 70 wasi'atkum wanda da za a raba ma mutum 70 wannan ya ishe sa aiki manzon sama yakan yi aikin fiye da mutum 70 shi kadai bal qad tazidu kai abin ma na karuwa fiye da saba'in, lakin bi illahi ta'ala sai dai saboda datarwa ta Allah lahu gare shi thumma bi inayatihi sallallahu alaihi wasallam bi umurihi sannan da yadda sama yake kula da lamurransa wa ha da yadda yake tsara su mimma ta kunu ala ahsani halin wa atammi kamalin wannan ya sa ayyukan manzo Allah su sama suka kasance ya kyau a yanayi sannan mafi ya cika to kunji saboda haka idan kana so ka koyi tsara lokaci da cin gajiyar shi da yin abubuwa a tsare to ka mai da rayuwarka har a karanta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai abin da Imam Bukhari ya maka kenan al-Jami'ul Musnad as-Sahih من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديثه وأيامه من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديثه وأيامه ما لم يسقى irin وأن ننزل su في shi ne الشمائل المحمدية to Allah shi taimake mu ana cewa lokaci ya saboda haka za mu tsaya sai majalisi na uku insha Allah ta'ala zamu ɗora dora daga inda muka tsaya wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in